Masu saurare sashen hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 21-25 da kuma 16 masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na VOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol FM. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma si kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe. a kan voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a yau alhamis 19 ga watan fabrairun shekara ta 2018 ibrahim kalmasi garba ne daga nan birnin washington dc tare da hafsat dan mai tsoro da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin farko dai ga kanan labaran amurka ta bayyana niyyarta ta tattaunawa da koriya ta arewa duk da cewar da wuya a samu warware matsalar da ke tsakanin su ta makaman nukiliya a cikin ruwan sanyi a ɗan ƙaramin lokaci nan gaba a yau litinin ne kuma fadar kremlin ta musanta zargin da ake yi wa gwamnatin rasha na katsalandan a zaben shugaban ƙasa amurka da aka yi a shekarar 2016 tawagar masu ba da agajin gaggawa a iran sun bazama a yau litinin domin neman barakuzan jirgin saman fasinjan kasar da ya yi hadari yana dauke da mutane 65 tukanin labaran kenan majalisar ɗinkin duniya da gwamnatin najeriya sun fara wani shirin koyawa matasa wasu nau'ukan sana'o'i hamsin ko da baka taɓa yin kasuwanci ba ka zo ka samu wannan horon to insha Allah za ka yi kokari ka gina kanka a yankin agadas na jamhuriyar Nijar kuma baya ga kwace dukiyar jama'a 'yan fashi na gasa al'umma a ya hannu. sun nemi kuɗi a gurinmu mu kuma kafin mu ba da kuɗin da su an ji musu ciwo da ni wani ƙarya ne hakan da suka samu yadda nake yin tsari. Za kuma a ji cewa mata sun yi zanga-zanga kan canzawa mata wuraren aiki a jamhuriyar Nijar kamar kowace ranar Litinin, Jummai Ali na tafi da shirin ta na sai bango ya tsage. Akwai mu kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai an sha labaran duniya. amurka ta bayyana niyyarta ta tattaunawa da koriya ta arewa duk da cewa da wuya a samu warware matsalar da ke tsakanin su ta makaman nukiliya a cikin ruwan sanyi a ɗan ƙaramin lokaci nan gaba sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya bayyana a jiya lahadi cewa yana da niyyar barin hanyoyin sadarwar su da koriya ta arewa a buɗe kuma yana kasa kunne domin ji daga gwamnatin kim jong-un da ke nuna cewa ta shirya shiga shawarwari Wannan sauya matsaya da gwamnatin shugaba Trump ta yi kan batun tattaunawa da hukumomin Pyongyang ba tare da gindaya wani sharaɗi ba da kuma kaucewa yin amfani da ƙarfin soja akan Koriya ta Arewa na zuwa ne bayan wata yarjejeniya da shugaban Koriya ta Kudu Mu in suka cimma na mai da wuƙa cikin kube da Koriya ta Arewa inda suka haɗa kai a wasannin Olympics. amincewar da koriya ta arewa ta yi na shiga wasannin olympics na hunturu da ake yi a pyeongchang a koriya ta kudu da kuma dakatar da kokarin da ita koriya ta arewa take yi a duk bara na haɓaka na haɓaka makami mai linzami da za ta iya goya wa nukiliya da za ta farwa amurka da su amurkan ma ta taimaka wajen rage zaman ɗarɗar a yankin ta wajen ɗage rawar dajin da take yi duk shekara da koriya ta kudu har sai bayan an kammala wasannin na olympics yau litini fadar kalibrin ta musanta zargin da ake yi wa gwamnatin rasha na yin katsalandan a zaben shugaban kasar amurka da aka yi a shekarar 2016 kakakin fadar dimitri peskov shine ya shaidawa manema labarai hakan cewa wannan zargin ba shi da tushe bayanan sun zo ne a 'yan kwanaki bayan da mai bincike na musamman na amurka ya tuhumi mutane sha uku 'yan asalin ƙasar rasha da kuma wasu kamfanonin ƙasar guda uku da laifin ƙaddamar da kamfe ta haramtattun hanyoyi domin hautsana zaben ta yadda zai taimaki shugaba trump tuhumar da tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta amurka wato fbi robert mueller ya yi wa aikatan wani kamfanin binciken yanar gizo mai cibiya a birnin st petersburg mai alaka da fadar kremlin da ma'aikatansa sha biyu da mai marawa kamfanin baya da kuɗi su ne suka aikata wannan aikin tuhumar mai shafi talatin da bakwai na zargin 'yan ƙasar ta rasha da maƙarƙashiyar haɗa baki da ma'aikatan yankin domin zaben shugaba trump amma bata zargi kowa daga cikin ma'aikatan kwamitin yakin neman zaben trump ba da haɗa baki da rashar shugaba trump ya daɗe yana faɗar cewa kwamitin yakin neman sa bai haɗa baki da rasha ba duk da cewar hukumar binciken wato hukumomin eh, laifuka na sirri ta yi ta tabbatar da hakan ko ta sha faɗin hakan kuma yanzu haka mula ya ƙara tabbatar da cewa rasha ta yi katsalandan cikin zaben da zamar taimaka shi shugaba trump To labarai na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tawagar masu ba da agajin gaggawa a Iran sun bazama a yau Litinin domin neman baraguzan jirgin saman fasinjar kasar da ya yi hadari yana ɗauke da mutane 65. jirgin saman na kamfanin asiman ya bar tehran a safiyar jiya lahadi kan hanyar shi ta zuwa birnin yasoj da ke lardin isfahan amma ya faɗi kan tsaunin zagros jami'ai suna bayyana fargaba cewa da wuya a ce wani ya tsira daga cikin wannan hadari an samu jinkirin binciken saboda tsananin hazo da iska mai tsanani da kuma dusar ƙanƙara da ke sauka duka suka hana jirage masu saukar ingulu kaiwa ga inda aka yi hadarin Yanayi ya inganta don a yau Litinin har ya ba wa jiragen damar yin aiki. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya shiga jerin sauran manyan shugabannin duniya wajen jajanta wa Iran kan wannan al'amari. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce uterus ya yi matukar baƙin cikin samun labarin aukuwar wannan haɗari. Tsaunin Sinabon da ke tsibirin Sumatra a Indonesia ya fara aman wuta a yau ɗin da Litini inda ya cilla hayaƙi da toka fiye da mita dubu biyar a cikin sararin sama tare da tiriri mai zafi a kewayensa hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasar ta bayyana cewa ba a samu labarin mutuwa ko rauni daga aukuwar lamarin ba babu wanda ke zaune a cikin yankin mai haɗari mai tsawon kilomita bakwai a gefen tsaunin amma toka da ta lullube ɗaruruwan gidajen da ke nesa da shi kuma an tilastawa kimanin mutane dubu talatin da ke zaune a kusa da tsaunin da su tashi cikin 'yan lokaci ƙanƙalin tsaunin senafok dai ya kai shekaru dubu biyar ɗari hudu ba tare da ya yi aman wuta ba sai a shekarar dubu biyu da goma inda ya kashe mutane biyu bayan shekaru kaɗan ba tare da ya sake yin komai ba sai aka ƙara ko sai ya ƙara yin wannan aman a shekarar 2013 kuma tun daga lokacin bai sake yin haka ba ya kuma yi aman wuta a shekarar 2014 inda ya kashe mutane 16 ya kara yi kuma a shekara 2016 inda ya kashe mutum guda. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. za mu fara yada zangon ne daga najeriya inda gwamnatin kasar da majalisar ɗinkin duniya suka fara wani shiri na koya matasa wasu nau'ukan sana'o'i wajen hamsin jihar borno ce ta fara amfana da wannan tsarin daga birnin maiduguri ga wakilin haruna dauda hukumar rai kasashe na majalisar ɗinkin duniya ta ce sun soma wani shiri tare da gwamnatin tarayyar najeriya don horar da matasa kan sana'o'i daban-daban za su kasance masu dogaro da kansu daraktan hukumar na najeriya mr samuel bolia ne dai bayyana wa ma labarai hakan a garin maiduguri bayan ɗaukar nauyin horar da wasu matasa a jihar borno kan wasu sana'o'i daban-daban ya ce sun soma wannan shiri ne na haɗin gwiwa tare da gwamnatin najeriya wanda kuma za a kwaya tsawon shekaru biyar ana gudanarwa saboda baiwa matasa daman zamowa masu dogaro da kai ganin yadda ake tsayar ɗalibai duk shekara a jami'o'i da ma makarantun gaba da sakandare da dama. The objective of the program is to stimulate entrepreneurship in Nigeria. Ya ce manufar wannan shiri namu shine muna tsoron mu horar da matasa ne kan sana'o'i daban-daban a nigeria don dafawa kamfanoni masu zaman kansu musamman ma ga matasa. And then we assist those young people once they are trained. Ya ce za mu kuma taimaka wa waɗannan yaran da suka samu horo wajen samun aiki kuma yanzu haka muna aiki da wasu kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu don cimma wannan manufa namu. Ya ce ga waɗanda kuma muka horar amma ba su samu abin yi ba za mu koya musu sana'o'in hannu wanda zai ba su dama don kafa nasu ƙananan masana'antar da kansu ya ce zaka muna da irin wannan horo ne a jihohi biyar zuwa shida na tarayyar najeriya kuma ana yin su ne lokaci guda tare da wannan da kuka gani zaka ana yi a jihar borno 13% of the population of nigeria currently of the young people are not employed ya ce a kashi goma sha uku na 'yan najeriya har yanzu ba su da abin yi dan ana magana matasa miliyan ashirin wanda har yanzu ba su samu abin yi ba ya ce wannan shirin da hukumar raya birane na majalisar ɗinkin duniya ne ta ɗauki nauyin shi kai tsaye amma idan muka kaddamar da wannan shirin za mu nemi taimako daga wasu takwarorinmu da ma gwamnatin tarayya na kuma tambayi wasu da suka kasance cikin waɗanda suka samu wannan horo cikin matasa hamsin da aka ɗebo ko suke ji game da wannan damar eh suna na Dahiru Ahmad Suleiman daga yana ka mutum? daga garin banki eh, dan gudun hijira ne a garin nan dan gudun hijira ne a cikin wannan garin to ga shi kun zo an horar da ku har na sati guda me aka horar da ku ne nan gaskiya horon da aka mana mun ji sa sosai saboda horo ne wanda zai canja mana rayuwa kuma zai sa mu ci gaba a kasuwanci ko da baka taba yin kasuwanci ba ka zo ka samu wannan horon to insha Allah za ka yi kokari ka gina kanka yanda za ka amfanin jama'an da suke tare da kai ba ma kai kanka ba wani irin kasuwanci ne aka horar da ku eh horon da koyar mana yadda zaka ka tafiyar da kasuwanci ne kowane iri ne. Eh sunana Kaltum Abdurrahman. To Kaltum gashi Allah sa an horar da ku mako ɗaya na wannan mutanen UNDP suka horar da ku saboda koyon sana'o'i kuma me zaki ce game da wannan sana'a da aka koyar da ku eto eh a farko dai muna musu godiya sosai don sun koya mana yadda za mu yi sana'a har na tsawon kwana shida eh, kuma mun ga kokarin su sosai kuma ma mun fahimci abu ke zutun da Allah sa kun kori kun dauki wannan horo har na mako guda me kika sa gaba me yake so ki koya eto eh a gaskiya ni ina so in yi kiwon kaji kin koyi wannan kenan yanzu eh ina yi ma yanzu kadan kadan kuma anan ma na samu sauran bayani sosai yadda in naje zan kula. Wasu matasa ke da suka samu horo kan wasu sana'o'i daban-daban da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kasashe ga koyar masu Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To a gaida Haruna, daga Najeriya kuma bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar. Inda ɗaruruwan mata suka yi zanga-zanga kan canza wuraren aiki da aka yi ma matan aure, al'amarin da matan suka ce ka iya raba musu aure. da kuma yada fitsara Sulubu muna barma gare ka lokacin da wasu ɗaruruwan matan da ke koyarwa a makarantun firamarin yamai suka shigo farfajiyar ofishin ƙungiyar addinin islama ta ien kenan domin sanar da shugabanninta matakin canzawa wasu dubban mata wuraren aiki da suke zargin gwamnatin Nijar ta ɗauka ba tare da yin la'akari da matsayinsu na matan aure ba ƙungiyar IAN na matsayin wata kotun sulhunta ma'aurata a addinance dalili kenan da suke ganin za ta iya yin wani abu akan wannan al'amari in ji madam madi maryama hassan kakakin waɗannan mata malaman kwantaragi ba a da suka ce za su da mutane ba aka ce za a doko wayanda ba su da gida aka ce za a doko wayanda ba su cikin arme kuma da masa mu a kwana a tashi sai muka ga aka hito list ga yana mata aure aka doke su shine muka kawo kukan mu zo mu gaya ma a mu na hannu tun a watannin da suka gabata hukumomin ilimi suka sanar da shirin rage cunkoson malamai daga birane zuwa yankunan karkara dalilin fitar da takardar sunayen rukunin farko kenan to sai dai waɗanda abin ya shafa na da damuwa akan makomar nasu iyalin kai ka kai ka ba da tarbiyya sura su ragance ba na sa wurce yanzu saboda Allah diya ina da diya shidda yanzu a doke a kai ni hattawa in ce yaya wani na zan bar ma diya kuma in ma an kai ka tawa daji na za a tullak don Allah gwamnati muna roƙen shi da Allah ya dibi kukan mu sai mun yi wata bibi ka mi a biya mu tsakani ka da Allah yanzu an ce waɗanda aka yi afekte su tahi ko kudin mota babu shi ko baka da da in dai kana da miji ba a raba ka da mijinka a ce sai ka wata uwa duniya jama'a mi an ka ce ma mata su yi mine ne an ka ce maza su yi a raba mata da mijinta kenan rabo me sai ta yi yawa dai in kana son aikin ka dole ka taika yakin ka bar mishinka bayan da ya saurari jagororin wannan tafiya shugaban kungiyar addinin islama ta IEN Sheikh Jabri Umar Ismail ya yi wa waɗannan mata jawabi irin na kwantar da hankali shugabannin ku sun gaya muna kukanku mu ma mun gaya ma Allah kuma za mu maimaita mu gaya ma Allah kukanku abinda na gaya ma shugabanninku duk waɗanda muna taimaka musu listine suna yi da sunayensu da gidazensu da ina ne aka kai su wannan listi an kawo sai mu daga wannan takarda mu kai ma minista Allah ya sa ya ji kukanku ya yarda abun da kuna so. Na tuntubi ministan ilimi a matakin firamare Dr. Dauda Muhammadu Marte ta wayar telefon ga kuma abin da yake cewa. Wannan zuwa su a duniya wajen asirashin islamin. Muna kira mu gani in asirashin islamin ta kawo mana shawara za mu wajen gwamnati ba damuwa mu gaya mu kula mu cewa da wannan matar wancan ce tana da yara a wannan ba aikin bane. Ni abin da ya dame ni sha ne kalasina. Gwamnati ya ce in aika su na aikansu To, amma suna korafi a kan za a yi magwamnati ta ɗauki matakin kashe musu aure. Na gwamnati za ta kashe wani aure tana da izini haka ne. Wannan duka rashin gane mai juna da shi zama aikin gwamnati. Akwai a gidanka akwai aikin gwamnati. Bisa ga haka sun kokari da su tattauna da mazan su su yi da zai sa su koma wajen aikin su. Ana iya cewa bakin alkalami ya riga ya bushe. A, ni dai a yanzu dai akan mushe hannun da kwan da ke su. mutum mutum Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Suleiman har yanzu muna jamhuriyar ta Nijar inda 'yan fashi suka shiga yin ƙeta iri-iri baya ga ƙwace dukiyar jama'a musamman ma a yankin Agadas. Tamar Abari gare ki. al'amarin tare-taren hanya da aka yi fama da shi a lokacin baya na neman dawowa jihar agadas wani bawan allah da ya haɗu da 'yan fashi a dajin agadas ya yi bayani kamar haka sun nemi kuɗi a gurinmu mu kuma ba mu san zai kasance hakan yan ba kafin mu bada kuɗin wasu an ji musu ciwo da dama wasu an bubbuge su kuma ni abin da aka samu wani ƙarya ne hakan gaskiya samu yadda nake mutsari mutum uku ne kowane da bindiga hakan ga a mota gare su tan hotel guda sun amshi kuɗaɗe a wurin wani dama an je an kira an gai ma polisai to ba su zo ba ya aka je aka gai ma yan meri ba su wuto ba ya aka koma aka gai ma yan safiyar kwamfiyato su suka kawo wani nan gina wannan al'amari na masu tare-taren hanya ya fara ciwa al'ummar agadas din tuwa a kwarya abinda ya kai hukumomi yin wata haɗuwa don daukan matakai na magance matsalar Muhammad Anako shugaban majalisar mashawarta ya yi bayanin kan dalilan su na yin wannan haduwa. Kwanakin baya mun gani mutane sun gani ko'ina ana tare-tare hanyoyi etc. Kenan mun gamu tsakanin mu saboda mu gani kaka za mu saida wannan abubuwa. Eh shi ne wannan taro paske kowa da kowa yana nan cikin taro kenan mutane su kawo gudunmansu duk wurin da suke za mu gani kaka za mu sai wannan abubuwa matsala kowa ya kawo gudunman shi mun tambaya ga mutane duka ko'ina abubuwan nan a bar su paske akwai su partenaire wanda suna tare da mu za su sai da taimakon da suke mu kenan wannan bai kamata ba mutane su bar irin waɗannan abubuwa kawai kawo taimakon shi akwai fds eh, force de defense de security ya kamata a yi aiki tare da su an ga wani abu a gaya musu shi kuwa a gali a mominu wani mashawarci ne kiraye ga hukumomi da su kula wajen samarwa matasa aikin yi da ya ce shine kaɗai hanyar rage wannan matsala don kuwa rashin aikin yi shine yake kai matasa ga shiga waɗannan halaye kowace saya zaka gani mota biyar goma na proje suna nan sirkile cikin agadas me baka gani jen ko guda na agadas ana integrating shi wannan abu ya kamata mururuka su doka su da konseyika wannan abu ba ya cikin gaskiya ba ne mu yara namu na agadas suna shome amma proje ya zo daga shofer agadas yau vraiment ni abin da za gaya ma mutanen proje su san da sani abin da suke yi cikin jihar na agadas ba ya kamata ba ne tun da alheri mu wanda muke nema ba mu ba za mu ci riban shi mutanen proje to proje wanda bai zuwa bai doka yara wane mu ba za mu mushi mu kawo mushi alheri tamar abari muryar amurka daga da magana a jamhuriyar nijar To gaida tamar yanzu kuma bari mu koma gefe guda jimai ali ta gabatar mana da shiri na gaba ilimi garkuwa dan adam can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. mu da sake saduwa da ku da wannan yammaci na la'asariyar Litinin. Tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Allah ya haka, Allahumma amin. A ci gaba da bibiya da muke yi wajen gano hanyoyi da suka kamata mahukunta a Najeriya da sauran ƙasashen Afirka su bi. wajen maido da martabar ilimi a ƙasashen. Malami kuma masani mai bincike a ɓangaren ilimi, Dr. Usman Isyaku na sashen ilimin kimiyyar fasalin ƙasa, Geography a Turanci, na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Zai ɗaura akan muhimmancin sabunta manhajojin makarantun gaba da sakandare akai-akai don daidaito da zamani. ilimi gwada ban a ilimi alfaharin amma idan ta ɗauko manhaja da ta shekara ashirin ko talatin ko goma wace duniya da ilimi ta riga da ta wuce ta kazo ka koya ma yaro idan ka yaye shi daga jami'a ya fita sai ya zama a wurin da za a ɗauke shi aiki kayan aikin ko kuma irin waɗannan tunane-tunanen na zamani da ake a wannan ɓangaren sai kaga ya zama ba ko a gurin shi ko a gurin ta so maganar manhaja babban magana ce bai kamata a ce wai sai an kewaye tebur a abin da kamar yanzu a ƙasar finland manhaja koyar da yara ba zama ake a kewaye tebur a yi ta ba ana ɗan yin ta kaɗan kaɗan amma malaman su suke duba mai yaran suke bukata ina hankalin yaran ya karkata ina hankalin duniya ilimi ya karkata kowane abu su koya ma yaran kai tsaye ƙara wani abu a cikin manhaja ko a cire shi sai zama sai an kewaye tebur an yi turanci an yi takarda an ɓata lokaci abin wanda wanda ba shi da wani amfani To idan na fahimce kana nufin kenan yanzu sabunta manhaja kamata a ce wannan haƙƙi ne ko ko hurumi ne na jami'o'i ba a ce hurumi ne na ma'aikatar ilimi ta tarayya ba? Eto eh ai jami'o'in ko yanzu su suke fitar da manhajar amma sai sun tura ma'aikatar ilimi sun karba. Tsarin inda ana bin shi da ya kamata a inda aka tsara shi a takarda yana da kyau. Amma ba a wuce tsarin ba a yi mishi tanadi na lokaci ba. Abin da nake nufi da tanadi na lokaci shine akwai ba sa cikin wannan manhaja to a sa su a cikin manhaja yaushe zai ɗauki lokaci sosai so wannan su ya kamata mu dudduba mu gyara ya zama malamai da su department su ne za su zauna su ga menene kamata su kara su abin nan a ci gaba to za mu iya alakanta ƙwarewa ko ko rashin kwarewar malamai wajen wannan matsala da ta ƙici ta cinyewa za ka ga cewar yau malami yana koyar da ɗalibai guda ɗari a ajin shi amma a waye gari a ce kimanin kashi arba'in ko kashi hamsin da biyar na ɗaliban nan sun faɗi jarabawar wannan malamin wannan matsalar ta ta'allaka ne ga su ɗalibai ko ko ga malami rashin ƙwarewar shi ne ya kawo haka ito eh matsalar gaskiya tana da tana da halittuna da yawa na farko dai mu malaman muna da matsala mu ma a turai abin da suke yi shi ne malami kamar da na faɗa a baya ba wa ilimin da ya samu a baya shi ke amfani da shi ba yana sawunta ilimin lokaci zuwa lokaci wannan abin da ya koyo ko yana koya ma yaran nan ko kuma ka koya ma yaran bana ka gane cewa akwai matsala ya kamata ka kare gyara wani abin da za ka yi wanda zai rage wannan faɗuwar da ake yi so mu malaman ya kamata a ce muna sabunta ilimin mu lokaci lokaci kuma muna sabunta ita kanta hanyar da muke koyar da yaran idan muka fahimci cewa wannan hanyar ba ta zan fara koyarwa kamar misali koyarwa hanyar ke kawo mana ba mun taɓa zaunawa muka duba jarabawa da da wasu ɗalibai kai na a ciki muka gane cewa fiye da kashi saba'in da biyar musu sun faɗi to tambayar da na fara yi ne waɗannan ɗaliban hanya sun yi makaranta firamare yadda ya kamata sun ci jarabawa sakandare yadda ya kamata sun ci jarabawar shi fage shiga a yadda ya kamata sun yi jarabawar sharafage na biyu da jami'o'i suke har suka shigo hanya kuwa saboda in dai a ilimin da na sani da irin wanda muka yi duk wanda ya wannan matakin kuma ya yi da kansa ya ci bai kamata ya shigo jami'a ta shi saba'in da biyar su faɗi ba abin da nake nufi shine ɗaliban ne kansu ba sa su da nagarta kuma rashin nagartar nan ta samu asali daga primary school da muka bari ya lalace shi ma shi zo ya lalata secondary school shi zo ya lalata mu na jami'a kuma idan muka tafi a haka kamar nan da shekara biyar ko goma karatun jami'a zai zama kama aikin banza a Najeriya. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. sai kuma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ƙarashin wannan tattaunawar. Muna miƙa godiya ta musamman ga baƙon namu, Dr. Usman Isyaku na sashen ilimin kimiyyar fasalin ƙasa, wato geography a Turance, na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Sai kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta jagoranci shirin. Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku kamar kullum Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Tuma saurare sai a muna aikin gafara kamar yadda aka ji shirin ilimi garkuwar ɗan adam ne na Yusuf Aliyu Harande ba shirin ah, sai bango ya tsage na Jimai Ali ba. Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu. Sakon farko ya ce a gaskiya ya kamata shugaba Buhari kuma babban ministan man fetur da sauran masu ruwa da tsaki a bangaren man fetur su gaggauta kawo ƙarshen matsalar mai da ke ci gaba da addabar al'ummar Najeriya sako daga Naziru Abubakar Sabo Gusau. Sako na gaba ya ce jam'iyyar APC kada ki manta da alkawari a kan tsaro da kika yi wa 'yan Najeriya a lokacin da kuke yin kamfe. Ku sani zaɓe na ƙarasowa ganin yadda tsaro ya lalace a Najeriya. Sakon safara'u a almajirawa malumfashi sai kuma sako na gaba ya ce assalamu alaikum voa hausa muna jajintawa al'ummar kasar iran bisa faduwar jirgin kasa wadda ya sanadiyar mutuwar mutane 66 tare da jikkata wasu da dama muna roƙon allah ya jikan waɗanda suka rasa rayukansu waɗanda suka jikkata kuma allah ya ba su lafiya wasikar haɗin gwiwa daga yahaya danno azare da zainab barista maskandare da prince tasi ibn abdullah azare. To yanzu kuma ga Hafsat ta dawo da labaran duniya amma manfa a takaice. Ana zargin wani ɗan wasan Rasha da karya dokar shan kwayoyi a gasar wasannin hunturu da ake yi a Pyeongchang. 'Yan wasan wani kwallo da ake kira Chorus da Turanci na Rasha sun ce kocin 'yan wasan su ya faɗa musu a yammacin jiya Lahadi agogon yankin cewar an auna dan wasan Alexander Crush kuma an samu wata kwaya wacce aka haramta amfani da ita a shekarar 2016 mai suna meldonium a jininsa. Shugaban kungiyar duba 'yan wasan Rasha Dmitry Svinchev ya ƙi ya ba da sunan ɗan wasan da lamarin ya shafa. Kungiyar wasannin Olympics ta ƙasa da ƙasa ta bayyana a yau Litinin cewa ta sake ɗaukan jinin ɗan wasan domin sake tabbatarwa kuma za a sami sakamako a cikin awoyi 24. Idan sakamakon ya zamto gaskiya, to zai hana 'yan wasan Rasha dawowa cikin tafiyar jerin gwanan da za a yi tare da ɗaga tutar ƙasar a bikin rufe wasannin. Tsaunin Sinabang da ke tsibirin Sumatra a Indonesia ya fara aman wuta a yau Litinin. To masu sauraron mu nan muka kawo ƙarshen shirinmu gaba ɗayansa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma hafsa da mai soro da julie lethal gresham wacce ta haɗa mana sautin da kuma mu na wannan lokacin ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma can da dare lokacin da za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan yadda za a kawo ƙarshen yawan kashe-kashen jama'a a jihar zamfara wasalam